da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a masu salamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma Niya FM duka a can Nijar din. Haka za a iya jin mu kai tsaye a shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaje. Safina ta sada so dangi. Maryam an wadake daga murar ni <laughs> Yawa ta ta kafar Alhamdulillah. <laughs> Da kuma ni Usman Ahmad Kabara a cikin shirin. To a yau talata sha biyu ga watan Satumbar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan wani tsari na haɗe makarantun allo da kuma na zamani don inganta yara manyan gobe. Tun a lokacin tsohuwar gwamnatin shugaban Najeriya Goodluck eh, Jonathan aka kaddamar da wannan shiri. To amma kuma shiru kake ji idan aka ɗauke wani makamancin wannan tsari da yake gudana a kanan daba a Najeriya. To sannan ta yaya malamai da masu fashin bakin al'amuran yau da kullum suke kallon al'amarin na zamantar da karatun allo ba kamar yadda aka saba gani ba a baya. makarantun al'ada masu ne makarantu na asali wanda musulmi mumini ya imani da su saboda su ne suke koyar da alkur'ani sansa. makarantun islamiyya bayan alkur'ani suna koyar da hadisi da fikihu dan bambancin kenan da aka samu aka yi tunani ana so a haɗe waɗannan guri guda to bayan kwana kaɗan abubuwan suka yayi kasa. za mu tattauna da Malam Sharif Almuhajir masanin fikihu da kuma Sheikh Tijjani Bala rawi babban sakataren ɗaya daga cikin jigajigan ƙungiyar ɗariƙar Tijjaniyar ta ƙasa. Haka zalika kuma za mu tuntuɓi mai fashin baƙi Musa Zubairu a Najeriya don jin yadda wankin hula yake neman kaiwa dare game da yajin aikin mm, almajirancin a na malamai san mm. almajirancin zamanin kenan na jami'o'i eh, ke wanda suka tafi za mu ƙara eh, jin domin har yanzu ba a samu wata ingantacciyar matsaya ba sai mu eh, masu fashin dan jin wai ina mafita ne mm. haka yake to amma kafin sannan zamu fara ne da tambayar mu ta wannan rana da muka yi muku Sakon farko ya fito ne daga Inyas mai gida garanya. Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce, dai ana so a samar ma wannan bangaren mafita, ya zama dole a keɓance masu wajen karatu a keɓe masu wajen karatu kuma idan sun kammala karatun maimakon su tafi yawon barace-barace sai gwamnati ta gina wata masana'anta da za su rinka aiki a ciki ko ba komai gwamnati ta samu ƙarin kuɗin shiga su kuma mabaratan sun samu hanyar dogaro da kai saɓanin yawon barace-barace sai kuma sakon nasiru kainawa haɗe da albani ya ce a wasu shekarun baya iyaye ba su da tashin hankali idan suka tura 'ya'yansu neman karatu na muhammadiyya a yanzu zamani ya sauya rayuwar gurɓatattun mutane sun yawaita yaro a gaban kama ya ƙare balantana ka ɗauke shi ka kai shi wani gari da sunan neman ilimi a matsayinka na uba ya dace ka ɗau ɗanka na cikinka ka kai shi karatu ya shafa sama da shekara ba tare da ka je ka gano shi ba wasu ma sai su shekara biyar ba tare da sun je gida ba sannan uban bai je in inda suke ba ka tura ɗanka karatu baka damu da cinsa da shansa ba kai dai buƙatar ka yi karatu iyaye sai ku duba ku gani yanzu duniya ta lalace ba kowane ɗa ne ake tura shi karatu ya yi abin da ake so ba kamata ya yi idan ka tura ɗanka karatu ya zamo kana kai masa ziyara akai-akai sannan ya zamto abincin da zai ci ba sai ya yi bara ba ka rika kai masa lokaci-lokaci kuma ya zamto shi malamin da ka kai masa ɗanka mai tsoron Allah ne zai kula da tarbiyyarsa yadda ya kamata Allah ya sa mu dace to amin sai Adamu Sabi'u Wangara ya ce salam yau da gobe ni a gani na iyaye su daina tura 'ya'yansu almajiranci su bar su gida su dinga ciyar da su suna tufatar da su ita kuma gwamnati ta ɗauki nauyin malamansu. sai buba mai goro gashuwa ce akwai hanya da dama kamar a dinga yawaita karatun kur'ani a makarantun boko tun daga matakin firamare har zuwa jami'a haka zalika duk wani malamin allo a ce shi ma yana ɗaukan albashi duk wata-wata sai shafi'u muhammad lawan kafios daga jihar bauchi ya ce hakika yanzu zamani ya canza kai ya waye rayuwa ba ta inganta a wannan zamanin sai da ilimin boko saboda haka ina fatan gwamnatin najeriya za ta taimaka wa makarantun allo da wanda eh, da wanda za su koyar da su karatun zamani saboda yanzu kiɗa ya canza ya kamata rawa ta canza haka ne sai a uh, kwamarar zakari uh, adamu kwantagora ya ce za mu iya inganta karatun allo ta hanyar zamanantar da shi kamar samar da kyakkyawan muhallin karatun ɗaliban wurin bacci mai tsafta samar musu da tufafin sawa mai kyau haɗa karatun da na zamani ta yadda almajiri zai tashi da ilimi biyu arabic da boko sannan iyayen almajiran su rika kai wa ɗiyan nasu abinci tare da kyautatawa malaman sai ahmad yarima ya ce ya kamata gwamnati ta buɗe makarantu kamar yadda na boko suka buɗe sannan su ɗibi malamai sai su haramta na gargajiya sai umar abubakar umar ya ce asalamu alaikum yau da gobe in ana so a ingata karatun allo a afirka da ma duniya baki daya to a saka darussa a makarantun boko kuma duk inda ake karatun allo ya kamata a ce jami'an bada ilimi su dinga ziyartar wajen domin koyar da tsafta da kuma koyar da karatun boko domin har yanzu a najeriya karatun boko ba ya shiga ko ina ba ne baya ga abuja to da wuyan gaske ka samu inda ake yawan turanci a sauran jihohin arewa ku tashi lafiya yau da gobe sai muhammad shehu ya ce ce ai ba a haɗa gudu da susa addinin islamu ba ruwansa da yahudanci don haka makarantun allo a basu a yadda suke kawai ba sai an yi wani iya yi ba sai awal usman chaledi ya ce yau da gobe ya kamata gwamnati ta shigo cikin shirin dumu-dumu wajen gama makarantun allo da na boko a waje ɗaya kuma 'yan jarida akwai rawar gani da za ku taka nesa ba kusa ba wajen faɗakar da iyayen yara iyayen yara kuma ya kamata su ba da goyon baya a karɓi shirin hannu biyu sai hassan tc hassan tc ya ce gaskiya ya kamata gaskiya kamata yi ana gina makarantun allo kamar yadda ake gina na boko kuma ana ciyar da su kyauta saboda rage yawan barace-barace a kan tituna to sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter at ibrahim ya ce yau da gobe kamar yadda in mutum ya sa 'ya'yansa a makarantar zamani yakan ɗaukar ɗawainiyar 'ya'yansa to haka su ma makarantar ma. sai da ƙarshe at muhammad garin rijiya ya ce kawai ya kamata iyaye su dinga tura 'ya'yansu karatu don allah ba don sun gaji da su ba kuma a ingantattun makarantun da gwamnati ta san da zaman su To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. Mm. <laughs> Wato sun yi maganganu mm. Maryam da Safina Tuso mm. to kowa da ya faɗi nashi ra'ayin da kuma yadda yake kalla al'amarin wani ya ce wai eh, karatun addinin Islam ba ruwan shi da Yahudanci ko ka musu iya yi. <laughs> To a yanzu wani kuma sai ya ce eh, kuma zamani ya canza eh, dole kuma kiɗa ya canza dole rawar ta canza. Kuma laifi ne dan ka koyi an ce koyi karatun addini an haɗa maka da na zamanin da kake ciki ai ina ga ko annabi ya nuna mana ta malaman mun ji suna mm. cewa ɗalaban ilmi ko wai ɗalaban ilmi ma bisin ko ko mm. a China ne aka ce je ka nemi ilimi mm. ko ba a bambance ba yawa ne kyau da lahira da duniyar duka ake bukata da kwai almajirai da yawa ma da sun yi bokon yanzu suna ganin alfanin shi eh. sosai ma a ilimi fa ba ta bana banza to yanzu kan saboda muna ta lalaban Musa Zubairu mu ji me ake cikin maganan yajin aiki amma kamar layi yana dan tutsu to mm. kafin mu same shi din aikin ga kami biyu biyu bari mu je ga Sharif Almahajir mm. Maryam idan mm. eh, muna tare da shi yanzu haka eh to sai mu ji insha Allah to assalamu eh. alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah jama'a Sharif barka da warhaka barkan ku da aiki ya fama wallahi alhamdulillah ga barka da shigowa <laughs> barka da zuwa barka da hajiya maryam ya aiki lafiya kalwa alhamdulillah eh, ga safinatu nan ma tana tana jin ka tayi bakan na gaishe shi ai eh. <laughs> to kike jamila barka da kawa eh, safina ce <laughs> yawa Eh, yawa na ce wannan magana da muka faro ta maganan karatun allo dinnan wanda dama mun sha taba maganar a baya to amma wannan maganar da muke so shine mu ji shin wai ina aka kwana ne maganar tsarin nan da aka so da shi a waccan gwamnati ta tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan inda aka yi magana cewa a haɗe makarantun tsangaya da na zamani shin ku da kuka matasa kun san fiƙihu kun san karatun Allah musamman yadda ka fito daga jiha ta Yobe na san nan ne dama ake cewa an tafi su gabas karatu duk wuraren nan ake yi me za ka ce da farko eh, to farko dai kamar yadda ka sani ko tsari na ilimin addini ko qur'ani mm. wani abu ne wanda yake da a cikin al'ummar mu mm. wanda daɗewarsa ta gabaci duk wani tsari na ilimi na boko da ya zo mana. Mm. to saboda haka mu a yanzu wani ci baya ne a gare mu mm. mu dinga magana akan cewa wai yanzu ne muke son mu zamanantar da ilimin mm. addinin mu saboda kasancewar shi da ɗaɗe a cikin mu kuma da shi mutanen mu suka waye kuma da shi mutanen mu suka yi fice akan sauran ƙabilu na Najeriya baki ɗaya. To alhamdulillahi bayan dukkan abubuwan da muka yi ta faɗa da kuma abubuwan da muka ce a baya a tattaunawarmu da ku da kuma tattaunawa a baya mm. mun gano cewa gwamnati ta yi sake wajen wannan ilimi mm. kuma ta bari mutane har yanzu su suke yin shi da kansu kuma suke kafa shi da kansu kuma suke ciyar da shi shayar da shi da kansu. Mm. sakamakon haka sai ya zama gwamnati ba ta da iko ko kuma ba ta da wani alkadari na zuwa ta ce mutane ga yadda za su hmm. saboda ranar da na yi samu kuɗi na da kaina na wahala ta na yi shekarun gidana ba ka saka ce mai da wani cokali zan ci abinci na ba hmm. to kamar misalin da na bada ne a wancan karan akwai makarantu adadi da ya nuna cewa akwai akalla makarantu na allo na tsangaya a garin maiduguri kawai wanda ya kai dubu ashirin da tara wanda kuma makarantar gwamnati ta boko gaba ɗayanta tsakanin firamare da sakandare ba ta wuce dubu ɗaya ɗari biyar ba to kaga in har can kace dubu ashirin da tara biyar amma tsangayoyi dubu ashirin da tara kaga wannan yana cewa ga inda mutanen wannan gari suka fi mai da hankalinsu Mm. to da kamata ya yi gwamnati sai ta shigo ta tallafa wa wannan bangaren mm. kuma ta bangare ɗaya tana ƙara kwaɗaitar da su yin ɗaya bangaren nata mm. to wannan gaskiya shine asalin abin da har yanzu gwamnati ta kasa yin hoɓɓasa wajen shi kuma har yanzu shine babban matsalar mu yanzu mutane ne eh. karantar da kansu addini ba eh, gwamnati a yau yanzu a matsayinka na wanda ya yi karatun addini ya yi a zamanancen in aka ce yau yaya ya kamata misali a yi da wa'annan makarantun har a zamanantar da su yadda ba a bakanta ma mai tsangaya rai ba ba a bakanta mutanen gari rai ba ba a bakanta gwamnati rai ba kowa ya samu abin da ya kamata ya samu a haɗa a matsaya ɗaya ya zaka ce farko dai in har ana son a yi wannan tsarin mm-hmm. to ba wai gwamnati kawai ta shiga ta fara yin nata daban kamar da ta fara yin tsangaya islamiyoyi tsangaya nata ta yi su a gari ta yi su a garuruwa mm. ba haka ba mm. ya kamata na farko ta fara kirawo mutanen da take ganin cewa ba ta son kiransu din wa'annan malaman tsangaya da na almajirai din ta kirawo shugabannin su da su kuma mm. suna nan na tabbata suna za su amsa kira in ta kira su ta zaunar da su su tattauna su yi muhawara ta wani haɗin kai ne za su bayar eh. wajen inganta wannan tsarin da suke bayarwa kaji na farko kenan mm-hmm. na biyu gwamnati ta gabatar da ƙudurinta na ƙoƙarin shigar da ilimin zamani a wannan karatun da ake yi mm. na uku gwamnati ta yi tunanin yin tsarin wani abu da ake ce mishi institutionalization wato ta shigo wajen tallafi mm. ta ba da gudunmawa kamar yadda take hostelin ɗin ɗalibai ta ba su abinci wa'in ma 'yan Najeriya ne suna da haƙƙi a hostel su a ba su abinci. Da tsarantar ba wa malaman su dan allowance. Mm. Mm. Ka gane abin da nake. Eh shine a sa tsari. Mm. Wato yawa sannan kuma sai ta yi sai ta yi population control wato ta kiyaye adadin kowane mutum ya zama akwai adadin ɗaliban da zai iya karantarwa. To malamai. Adadin nan kuma shi zai iya saka gwamnati ta mai da hankali akan yaya ɗaliban suka je wani gari suka je da sauransu wannan mm. dai hanyoyi ne waɗanda za su taimaka akwai wasu amma waɗanda za su iya taimaka mm. eh. to malam um, su iyaye su kuma wace rawa ya kamata su taka ta mm. wannan tambayar da na so in bishi mm. kenan maryam mm. saboda malam da kwai na san iyaye da yawa wanda zaka mm-hmm. ga suna kai su karatu ne yawancin wanda ke kauye suna kai su almajiranci ne amma abin mamaki sai kaga da lokacin damina yayi kuma yaran eh. sun koma gida sun yi aiki noma ba to wani kira zaka ka yi ma iyaye kan suna tura yara almajiranci ne dan karatu ko ko dan sun ba su iya kula da su. Mm-hmm, yawwa. Za mu iya fahimtar cewa shi asali to yara almajiranci birane ma ba makasudin su neman karatun kadai ba ne gaskiya akwai wasu dalilai da tattalin arziki da kuma wani yanayi ne kamar cirani da sauransu wannan wani abu ne wanda shi yasa na ce gwamnati ta shigo cikin wannan harka idan ta shigo za ta yi makarantu a nan kusa da inda suke to kaga mutum ba shi da uzuri da zai ɗauki ɗan shekaru ai muna da hukumar nan ta yaƙi da safara da ƙananan yara mm. kaga in akwai gwamnati ta shigo ta yi maka inda za ka yi karatu a nan kusa da kai mm. sai kuma ka karya doka dole ƙarfi da yaji ta ya kamata hukuma ta zo ta duba ka ta ta ga da ta hukunta da kai saboda addinin musulunci bai daka haifi ɗa wanda bai shekarun mm. balaga kuma ka ɗauke shi ka kai shi wani gari wannan kalmar almajiri kuma ko hijira ta neman ilimi da ake mutane ba su fahimtar zahirin cewa sahabban annabi fa su yarda ƴaƴansu suka tafi wani gari neman ilimi ba yau wato ya suka yi nasu yau dan ba dan ba da misali eh, malam eh malam sharif saboda mutane su gane din naji dadin wannan magana da ta dauko na cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawanci dama bayan manzo ya wuce su ake kalla ake koyi da su mm. ah, ka ce ba su kai yaran su ba yaya suka yi tsarin ya da zan ce to su ya suka yi tsarin to nasu abin da suka yi a wannan tsarin nasu shine sun ware mutane Mm. waɗanda suka karɓa karantar da 'yan yara mm. misali zan ba su da wasu da ya zama ba malami ba amma misali hajjaj bin yusuf wannan malami ne na yara misali umar bin abdulaziz shi ma khalifa ne mm. kuma ya taɓa karantar da yara ƙanana saboda haka abin da suka riƙa kenan wannan islamiyyu irin wanda muke da shi yanzu a ƙofar gida a kusa da anguwa shi ne su ma abin suka riƙa yi suka riƙa karantar da 'ya'yansu da kansu kuma suna kula da tarbiyyar su wannan shine abin da muka gada a addinin musulunci amma ba mu gaji mutum ya haifi ɗa ya kasa yi masa tufafi ya hmm. kasa ciyar da shi ya ɗauke shi ya kai shi wani gari don ya yi bara sannan ya ciyar da kansa kuma ya samu ilimi wannan hmm. wannan ɗabi'a ce wadda gaskiya ba mu da gadon ta a asalin addinin musulunci hmm. abu ne da wanda dai kawai masa gan shi a nan afirka ana yi kuma yana ganin har yanzu afirka ake a sassan duniya. malam sharif um, da kwai mutanen gari su kuma za ka ga da kwai makarantun allo da ke cikin unguwanni za ka ga yara wasu in ka gansu almajirai ne amma suna da hankali suna da yanayin da cewa idan aka taimaka masu za su zama wani abu saboda da kwa yaron da na sani mm. almajiranci yake irin wanke wanke tun yana dan karami mm. mai gidan shi wanda yake ma waye lura yaron na da fasaha da kawai mm, ya je har garin su can cikin Nijar aka tsana wannan abin ya faru ya je har garin su Nijar ya samu mm, iyaye shi mm. suka yi magana cewa su bashi shi amana shi zai rike amana mm. magana da nake maka ziyarar na yana nan yana karatun likita a Kano to kaji kuma daga almajiranci daga almajiranci yaron oh. wanke wanke kusan shekara ya kusan shekara kusan goma sha wani abu a tare da shi yawa akwai rawar da za ta yanzu ya zama ka gane yanzu zumunci suke tsakanin shi da iyaye to mutanen gari me za su rawar da za su taka idan ka ya ma taɓo batun wannan magana na gwata yi na sa mutum kan hanya kan mutum eh, eh ga eh, mentorship din nan almajiri karamin yaro kamar dan shekara hudu fa mm, sai ka ga inda iyayen shi za su baka ma kai za ka iya rike shi mm. to to to yauwa mu ji almajir mm. to shi ma akwai exception cases dukka malaman mu wanda suke karantar da mu addini a yanzu galibin su za ka ga suna da asali da karatun addinin da a da almajiran kuma kwakwalwa ta yaro da zai iya baro iyayensa amma ya zo ya rayu kuma har ya zama abu na gari kamar da kika ba da misali da nan ya mm. ci samu kwakwalwa ce wadda exceptional kwakwalwa ce wadda lalle lalle akwai irin wannan ko abin da ya kamata al'ummar gari su rika idan suka ga irin wannan a na wani garin mm. shine taimako wajen taimakawa wajen kamar yadda wannan mutumin ya mai da yaron nan wajen iyayensa sannan ya ɗauko mm. inda hali wanda ya ga cewa ya ga yaron da zai iya yi masa amfani ko kuma shi ne yaran amfani mm. ya kamata ya ɗauki wannan yaron ya yi masa tsarin adoption a musulunci yana da wani tsari da mutum shi a tabanni kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tabanni na zai bin bin eh, eh, bin thabit eh, bin harisa ya tabanni sa ya karɓe shi a matsayin ɗansa mm. haka ya kamata a ce iyayen mutanen mu suna yi da iyayen da ƴaƴayen da aka kasa rike su mm. amma kuma gwamnati ya kamata mai da hankali akan wannan saboda kar wannan ya zama ɗabi'a kuma mm. ana haihuwar ƴaƴa a wasu garuka kuma ana kawo su ga ƴaƴan ga iyayen da hannun wasu mm. don su zama wannan wani abu ne kara ya mutu tsari amma ta tabbas za a iya yin irin wannan tsari eh, eh. malam sharif ni eh, ina so in ji tunanin ka game da wannan batu a kwanakin baya hukumar kula da yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ta fitar da wani rahoto cewa cewa najeriya ta fi hmm. kowa eh, ta fi kowace kasa eh, yara wanda ba sa zuwa makaranta inda aka ce hmm. wani sun kai yara miliyan goma da dugu wanda gaba ɗaya kuma eh, aka ce kuma akasarin wannan lamban nan ko sun fito ne daga arewa hmm. me kai ya kake kallon wannan me aka ce da wannan eh mana to ai kin ga su tsarin makaranta a wajen su mu kuma sai in ce ni zan iya cewa wannan magana ba gaskiya ba to menene gaskiya mahangar makaranta a wajen su ita ce makaranta tasu ta western education mm. mu kuma mahangar karatu a wajen mu galibi yana fara da karatun alkur'ani da addini mm. to shi wajen su idan mutum ya zo aka tsara shi matsayin mai karatun qur'ani da addini shi a wajen su wannan ba karatu bane mm. to in muddin ba a haɗa wannan ilimin a waje ɗaya aka addressing aka gabatar da wannan a matsayin ne salo da muke amfani da shi ba eh. kullum za su dinga samun cewa adadin ma ɗaliban da suke yaran da suke ganin makaranta ƙaruwa ma yake bugawa eh to yanzu mutane eh. ƙara wayewa suke ko kokarin hmm. ƙara su da a addini eh eh yawa to a malam sharif misali eh, yanzu yanda kace yawa kamar yanda kace hmm. ya suna kallon mahangar lissafin su a matsayin cewa hmm. makarantun zamani ne na boko da sauransu shin yanzu kai a matsayin ka na sharif kuma mai fashin bakin al'amura kuma kana kallon abubuwan da ke je zo idan ce ka auna min a ma'auninka kana ganin cewa wani kaso zaka iya wa mm. cewa lalle yaranmu na arewa ba sa zuwa makarantu yadda ya kamata gaskiya kaso ne mai yawa idan har na ɗauki makarantu masu tsari mm. idan na ɗauki karar makarantu masu tsari wanda suke da tsari ko da na islamiyya ko da na boko yanzu misali na ce maka makarantun islamiyya a garin maiduguri a hasashe abin da ya shahara islamiyya wanda suka rajista dubu ɗaya da ɗari takwas da saba'in da bakwai biyar ne mm. wanda suka yi rajista a shekaru biyu da suka wuce amma makarantun tsangaya dubu ashirin da tara to kaga kuwa adadin dubu ashirin da dubu ɗaya ɗari takwas da saba'in da biyar mm. babu shakka kaso mai yawan gaske mm. yana iya tun kasan ma da su suka faɗa yau ba sa zuwa makaranta mai tsari mm. ba ka matsalar ita ce ba wai ba a karatun ba ne a mm. tsara karatun tsarawa manhaja ta cewa ana karatu mai tsari so a nan kaga dole mu kira ga gwamnati da kuma malaman makarantu da kuma iyaye da kuma su duk wani mai hannu da mai hali wani abin akan maganar wannan tsari da muke cewa. Eh, eh to mu kalli maganar tsarin nan akwai maganar da wasu suke yi wanda yana ɗaya daga cikin mu kanmu a jaridance muna bincike akai mun kuma gano wasu hmm. abubuwa yawanci za ga tsarin nan da aka na maganar tsangaya kamar ɗazu muna magana da Maryam take hmm. cewa abu ne mai tsada ɗaya kenan hmm. wanda in gwamnati za ta yi za a kashe kuɗi shi gwamnatin Jonathan ma ba ya so ya ce ya gina eh, guda 100 da waye to kaga da tsada sai kuma eh. a shekarar da ta gabata mm. wannan eh, gwamnan adamawa ce gaskiya mm. nan makarantun sun yi tsada ba iya wannan daukar eh, su ba da kyau ne kamata nauyi malaman ma mai eh. sauraron mu Ahmad Suleiman Bajoga ya ce an gina a makarantar a garin Sinaba Bajoga amma gwamnati ta ta ya dauka malaman ma shi kan shi da biyan yawa to mm. eh bayan wannan to misali bayan wannan maganar tsada kuma akwai maganar cewa su kansu malaman tsangaya wasu ba sa so a yi wannan abun wasu suna so mm. su kansu kuma 'yan siyasa wasu suna ana ganin cewa ai suna da nasu ra'ayin a siyasance a ciki wato kenan bangaren siyasa ga malaman su kansu ya kuke kallon wannan auna mana wa'annan abun farko magana tsada ita mm. kan gwamnati ta saka education a matsayin mm. abin da ke kashe hello ba Eh, ah, na ga layin shi yana layin shi ya yi tutsu mm. <laughs> ni kuma ka san ya dauko eh. bayanan na ina son ƙara jin shi ma eh. me zai ce game da mm. wannan akwai wani da ya faɗi magana nan cewa me ya mm. haɗa addinin karatun addinin musulunci da kuma na yahudanci to shi ma ina so in ji wannan me zai ce ga wannan Mm. Mm. Mm, haka to ya ce bari zai sake lalubu mana shi muji ko kullewa ya mana muji ko da minti ɗaya ne dai yau wato kamar yanzu a cikin masu sakonni akwai wani eh, muhammad yahaya sabu ya ce gwamnati ta inganta karatun almajirai ta hanyar kai musu taimako to sai kuma akwai wanda shi ma ah, ahmad ne bajoga ai ba wanda ya karanta a cikin ko ya ce wannan wasu mutanen ba sa kai 'ya'yansu makaranta allo sai aire en Ɗan ya gagare su kenan wato mm. sai ka an ce kwarai mukan ji za ta ce eh, za mu kai ka sani abin nan mm. kamar yadda yake kallon yadda ya sa mutane ba su karban irin karatun boko mm. sosai ɗin kamar yanzu alal misali muna zaune ni da ku nan sai wasu su zo su ce mana ai duk karatun da muka yi na boko da na waye ɗin nan duk ba karatu ba ne ba eh, a ce duk wannan jami'a nan da eh. kake kaje ɗin nan wannan ba shine karatu ba wannan ne shine hanya to mutane suna da wannan ingancin tunanin ingancin yau to gashi ya dawo yauwa kana da sauran minti daya kaɗan karkare mana kare layi ya maka tutsin gaba ɗaya. <laughs> To gaskiya ne mm. makaranta dai ba ta yi tsada ba mm-hmm. malaman makaranta kuma da suke ba da da suke ba da malaman al'adu da suke ba da dan wahala mm. wannan kuma hakan yana iya faruwa saboda rashin wayewa ya kamata a wayar da su mm. sannan kuma al'umma gaba ɗaya kamata a kira hankalin kowa da kowa da mutane da su gane cewa in dai ilimin addini ake so to dole abu da shi da tsarin zamani mm. shi addini wani abu ne wanda ya zo da zamani yake tafiya da zamani su ma annabawan sun tafi akan zamanin su ne da kuma wayewa irin ta zamani mm. saboda haka yanzu lokaci ya zo da za a yi karatu da kwamfuta da da majigi da mm. sauran tsare-tsare na karatu. Baka dole gwamnati ta shigo ta saka dukiya a yi kokari a karanta da 'ya'yan mutane. Rashin yin haka shi ne ke kawo na rashin zaman lafiya da tarzoma da wasu mutanen da ba su da training su zo suna gaya wa mutane wasu abubuwa na tsatsauran ra'ayi da karshe hmm. da sun ɗauki makamai suna kashe jama'a suna hana zaman eh, lafiya a nan ya zama dole gwamnati ta mai da hankali a kai dukkan al'umma su mai da hankali a kai saboda wannan abin idan ba a yi ba kowa da kowa ne daga baya kuma yake zuwa shiga cikin halin kakani kai ina fata Mm. Ah, na yi godiya da ba mu wannan dama mu eh. bayyana ra'ayin kuma ina fatan abin da muka faɗa daidai a ciki Allah ya wani lafiya. Amin. Sharif Almahajir mun gode kwarai da wannan gudunmawa da ka bada babba sannan a mako mai zuwa fa dasawa za mu ba wai mun gama kenan za mu juya a bangaren gwamnatin shin ina matsayin wannan tsarin ya tsaya ne a can ma misali mm-hmm. eh karin mu ji shiru eh, mm-hmm. to sannan kuma yanzu dai kan sai in ce bari mu lallaba mu ɗan ji wannan sako daga bakin malama safinatu kina da bako a ciki ko wanda zaki rufe mana shirin da shi mm, matashin <laughs> eh babban malami usman ya yi hira da wani babban malami akan lamarin almajiranci mm. sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama. To akram kalla barka da war haka da wa muke magana. Tijjani Bala Rawi, Sakatare Janar na ƙungiyar Munazzama Fitiyanin Islam na ƙasa gaba ɗaya Tijjaniya. Malam muna magana akan almajiranci ne da muka muke son mu taɓa a yau maganan cewa ana son da kasan da daɗewa an kawo maganan tsarin zamanin wancan shugaba Goodluck da ya wuce an kawo tsarin cewa ana son a haɗe makarantun tsangaya da na karatun boko a haɗe su su yi lokaci ɗaya shin a wurin malamai ire-iren ku wannan tsarin yaya ina ya kwana ne wai alhamdulillahi an yi kyakkyawan tunani kuma aka yi kyakkyawar niyya wanda ne alfarma sarkin musulmi yana ciki ba na mantawa da gwamnawa mako na tsohon gwamna wanda sulta ne yanzu da sauran malamai na addinin musulunci makarantun al'ada masu ne makarantu na asali wanda musulmi mumini ya yi imani da su saboda su ne suke koyar da alkur'ani tsantsa makarantun islamiyya bayan alkur'ani suna koyar da hadisi da fikihu dan bambancin kenan da aka samu To aka yi tunani ana so a haɗe waɗannan wuri guda to bayan kwana kaɗan abubuwan suka yi kasa mun san abin da ya sa ake so a kyautata wannan da farko waɗannan yara ɗan masu karatun alkur'ani ya sun fi karfin a kira su jahilai ko ba za a kira su jahilai ba wanda ya san alkur'ani hmm. ya iya rubuta shi ya karanta shi hmm. ya haddace shi ba za su kira shi jahili ba hmm. wataƙila din da zai karatun boko ba. saboda haka duk wanda ya dubo waɗannan yara sun fi karfin a ce musu jahilai ka kira wasu jahili bai kamata ba. mako mai zuwa kan za mu ji cikakken mm. bayani a bakin malam mm. kuma kamar ya daidai da maganar da kike ɗazu kike cewa yadda zamanin ya zo da karatun kuma kamar da ce mahanga eh, wanda shi yana ganin aya karatu eh. kai kuma can gurin ka kai ba eh, ko kuma wancan ya ga wancan bai yi ba to za a to dole ku a samu matsaya kenan guda daya mm. to mako mai zuwa za mu ji ta bakin karashin ta bakin Tijjani Bala rawu yanzu kan a madadin Maryam Bashir Bugaji Safinatu Sodangi sai kuma Daniel Brown wanda shine ya hada mana umarnin shirin nake bada hakurin yadda bamu sami mai fashin baki akan maganan yajin aiki ba sai injiniyan mu Neo Cornelius wanda ya haɗa mu da ku a shafin Facebook shine Solomon Jack Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Yau da wasan kokowa ba ta mance ba